Masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka da watan kuna cikin ƙoshin lahiya. Alhaji Anas Umar Yola babban manomin rani ne wanda ya kama aikin shi na noma gadan-gadan kuma shine shugaban kungiyar manoman rani na jihar Bauchi. Na yi doguwar tattaunawa da shi akan noman rani da ma sauran batutuwa da dama da suka shahi manoma da irin matsalolin da suke fuskanta. ya fara ne da ƙara jaddada yadda ya kama noman rani da mahimmanci. Ni cikakke manomin rani na lambu da na noman shinkafa duk dai abin da ya shafi noman rani shine aiki na. Cikakke abin da ya sa na cikakke kuwa akwai wanda ya doki abun yana da wata abun yi ya doki wannan abun din temporary akwai kuma wanda ya doke ta sana'ansa ita ce sana'a. To ni ita ce sana'a ta ita ce ta rike ni na kuma rike ta shi yasa na ce cikakken manomi. To me bambanta noman rani da noman damina? alhamdulillah lalle suna da bambanci noman damina noma ne wanda ake lokacin da damina ta sauka wato ruwan sama ya sauka ruwa ne wanda yake zuwa daga sama yake shayar da wannan amfani da zaka shuka sannan ita noman rani kuma kai kanka mai noman kai kake samarwa amfanin ka ruwa da kanka ba ina nufin kuma ba wanda Allah ya samar ba ina nufin ko a wani gulbi ko kori ko korama ko kogi ko kuma ka toni bohol da kai zaka samarwa amfanin ruwa domin ka shayar da shi ba wai ruwan sama bane yake bugansa to don haka wannan ɗaya daga cikin bambancin noman rani da noman damina kuma ita ce babban ma bambanci kafin wai su bambance bambancen su biyo baya Alhaji Anas gona ɗaya kake nomawa ko ko tilin gonaki ne gare ka eh ba tili bane kuma ba ɗaya ba nakan noma daidai dai gwargwadon nomawa domin nakan yi noman shinkafa nakan yi noman tattasai tumatiri da su kokomba su green beans da sauransu a yanzu haka maganan da muke da na hanya na ne na shiga gonan dama gona ce ta green beans da tumatiri da kokomba kuma ɗaya gefen ina da gonan shinkafa na rani ita ma to kin ga ba gona ɗaya ba ce ba kuma wani manyan manyan gona ba ne kamar da kika faɗa sai dai muna fatan din mu kai haka din insha Allah ina noma ta tarugu wani tattase dogo dogo wanda ake ce masa shamba ina noma tumatir na noma kabeji na noma kokomba na noma green beans na noma green pepper na noma shinkafa na noma kankana sweet milo da dai sauransu wayannan su ne kaɗan daga cikin abubuwa da nake noma. To Alhaji Anas noman da kake na kasuwanci ne koko na ciyar da iyali? <laughs> Haji Halima, <laughs> wannan noma da nake noma ce ta kasuwanci da kuma ta ciyar da iyali, amma dai mafi yawa akasari tun da ni na ɗauke ta sana'a ce, noma ce ta kasuwanci kai tsaye abun da ba za a rasa ba dai wanda an yi iyali za su ci da magwabta da dai sauransu abokan arziki akan samu amma dai noma ce wacce nake yi din sayarwa kullum yomin shi yasa daga cikin maganganun da nake kullum nake kiran gwamnati akan abubuwa da ya shafi tallafa wa manoma domin ainihin samar da kasuwa wa manomi duk lokacin da aka ce kana aikin noma ne musamman noman rani kuma baka da kasuwan da zaka sai da shi to har yanzu kana da tawaya akan aikinka kuma wasu ba sa sha'awan su shigo domin su yi wannan aiki kuma sabbin gwamnatocinmu abin da suke kira kullum matasa a sama musu aikin yi a samar da aikin yi a samar da aikin yi wannan aiki na noman rani babban aiki ne wanda ya rike mu kuma yana rike irinmu irinmu kuma zai rike dukkan matasa da ya so ya shiga cikin wannan harka na noma shi yasa daga cikin kiraye kirayen mu da muke kullum magana da muke yi shine muna kiran gwamnati da ta shigo ciki domin ta tallafa wa manoman wajen samar musu da kasuwa kai tsaye in ka nomi kayan baka da taraddadin inda zaka je ka sai da shi wani lokaci kana noman kayan sai ya zama cewa baka da kasuwan da zaka sai da shi kai tsaye karshe kayan sai ka sai da shi asara ko kuma ka bar kayan ya ɓaci duka wannan abubuwa din sukan faru da mu kalubale ne gare mu shi yasa daga cikin giraye-giraye da muke yi gwamnatoci su shigo ciki su samar mana da wasu wurare ko a baya dinna a nan bauchi na zauna na kai wa speaker house of wato kakakin majalisar dokoki na jihar bauchi koke-koken wannan kungiya domin su samar da wani doka da zai samar da wata kamfani wanda gwamnatin jiha za ta haɗa gwiwa da wasu attajirai ne ko wasu kasashen duniya da suka ci gaba a samar da kamfani da zai dinga sarrafa irin wayannan kayayyaki da na ƙidaya wayanda mu muke noma su a nan kin ga kenan duk lokacin da ka nomi kayan akwai kamfanin da take sarrafawa kai tsaye kamfanin za ta saye shi kai tsaye ka san inda in ka ɗauka daga gonanka za ka kai a saya kai tsaye sannan baka da taraddadin cewa kayan zai baci ko kuma farashin zai hau ko zai sauka ko wani abu kin ga wannan na daga cikin abubuwa da muke kiran gwamnati da kakkausan murya da ta shigo ta samar da kasuwa kasuwa na musamman da manomi zai dinga kai kayansa domin sayarwa mm. wannan shine zai kara sa wasu matasa da ba su aikin yi su samu aikin da za su yi ko kuma su yi sha'awar shiga wannan aiki tamu da ta noman rani To gwamnatin jiha da ta tarayya ga koken manoman rani zuwa gare ku da fatan kun ji da kunnuwan basira kuma za ku shahe musu hawaye. Noman nan dai shine tushen arziki. Mun dakata a nan sai rana ta yau da izinin Allah mu ci gaba yanzu a madadin Alhaji Anas Umar shugaban kungiyar manoman rani na jihar Bauchi da wadda ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham. Ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. sai mun sake haduwa da ku nan gaba kaɗan cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda ni da Jamila Kabiru fage muke gabatarwa.